قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون sai mutanensa suka ce masa ya nuhu ta yaya za mu yi imani da kai mu bi kuma mu yi aiki da abin da ka zo da shi alhali mabiyanka ƙasƙantattu ne cikin mutane babu wasu manya da shugabanni a cikinsu